ya kace mahabbar sarka ya faɗi ya kirna ko ya faɗi ya kace shafin zarmai ya faɗi da bayanin da dauda bai kace da ba ya kace shafin karma hukuma ya faɗi ya faɗi yabuwa ne na lebo ya kace bin likitar da bai kace da ba ya kace gaba da maye ya faɗi mutuwa ta da shawar kuna ya faɗi ya kace wanda na ta ya faɗi a ya faɗi yabuwa ne na lebo Allah ya zo yaki ya zo yaki ya zo ga mai kare shi da yadda Allah ai na ce lafiya ya bada layi talla ya zo ya zo ga mai kare shi da yadda Allah ai na ce ma ba ce rana nake gudu ba ta ba rana ta ba magani ba aiki, sai ne suke da abin hawa yaran matasa har yanzu babu babu yaro kuka damu damu shi kama ai na ce ma masani wasu ga gari wadan kudura ku tabar wani ce sana shi gudu ai na ce babu na faɗa a gaba na ko akwai mazan da mazan ba ma da mazan da na maganin tarkacen banza ba ne ka maganin dan shoni na ce ma ni ka maganin dan giya kuma ne ka maganin dan wuri a yaki sai haye a yaki sai shagon karamar hukuma wannan ba karo bane ya haɗe ya kuma haɗu a dan bantan lokacin durowa a yaki sai yaki sai zanen yin ɗanka da wannan ba karo bane ya haɗe ya kuma haɗuwa a yaki sai cin da zariya wannan ba karo bane ya haɗe ya kuma haɗuwa yaki sai garban gangan wannan ba karo bane ya haɗe ya kuma haɗuwa ya ce ta na hulande wannan ba karo bane ya hadi ya kuma hadu a wancan dokin do ya ce ta tanki wannan ba karo bane ya hadi ya kuma a shi ma ya ce ta na yabba lala wannan ba karo bane ya hadi ya ce ta shagon ba wannan ba karo bane ya hadi ya ce ta sani wara wannan ba karo bane ya hadi ya ce ta adam wara wannan ba karo bane ya hadi ya ce ta kara da kiyasu wannan ba karo bane ya hadi ya ce ta gadi baran mala wannan ba karo bane ya hadi. yaki ta shanu da kama yiko nan ba karo bane a hadi yaki ta kanta kai dogo nan ba karo bane a hadi yaki ta shagon yano nan ba karo bane a hadi yaki ta alibi shagon ma to nan ba karo bane a hadi yaki ta dabiru kan ma to nan ba karo bane a hadi yaki ta shagon ya ko nan ba karo bane a hadi yaki ta abubuwa hakon da sarawa nan ba karo bane a hadi yaki ta abubuwa kuma da duro nan ba karo bane a hadi yaki ta bala ba hakon da duro nan ba karo bane a hadi yaki ta aurin shagon da duro nan ba karo bane a hadi ya ki jawo garu wannan ba karo bane ya hwade ya ki ja almai wannan ba karo bane ya hwade ya ki ja dankon warari wannan ba karo bane ya hwade ya ki ja ibrahim mai huji wannan ba karo bane ya hwade ya ki ja mahalukin ba wannan ba karo bane ya hwade ya ki ja sani sidi wannan ba karo bane ya hwade ya ki ja sani kuri wannan ba karo bane ya hwade ya ki ja sabi sayin na wannan ba karo bane ya hwade ana ce ma ba mu na fada ma ba mu na ya alhaji na ce ba na fada a gabana na ce an ce wai goro ya zo wai yana faɗi shi ne sarkin dambe na ce ma lokacin mu gurma da ba a sarkin dambe ai na ce ma gurma da wallahi lokacin gurma da ba a sarkin dambe ai na ce ma ba mu a gaba mu ko akwai mazan da mata ne na ce ma wanda lokaci ba wani ba mu ka dambe mu da ka zo yaki sai dan gado dan shige koma baya ai mu ku ne zuwa kan murhu ko shige mu ya shiga wahala kuma ko yanzu mu ya shiga ba ai na ce ma gani dan dutsen mari sannan ga shagon dan gero sannan ga tun kan magaji wallahi in kai yadda kagon dan jaro wallahi baka yadda gobo in yanzu yadda wallahi baka yadda wani kamar da wata nuno ai na ce ba gudu babu tsoro ba ba za su babu alhaji ba faɗa fadiyan kuranu na ba kashi a yaki sai musa ba farfada wannan ba karo bane ya hadi yaki sai shakun ba cikin bai gida ne wannan ba karo bane ya hadi na ce ma yaki sai wujujo nan ba karo bane ya hadi yaki sai alika ba wujujo nan ba karo bane ya hadi yaki sai dan shanda wannan ba karo bane ya hadi na ce ma kai alhaji ai na ce ma ba mu za a gaba mu kawai mazan da mata ne ba ki ranar nake kurba za ta ba ranar ma ce ma da ni bai aiki yaro ba mu tambaya ba karfi yaro ba ne da ko bukun ka ko dan dangane da yan mata na ce wani bai zo kuwa shi ne mata nono wani bai dan mara aje ka abi dai ni dan dukin mari wallahi ba mu za a gaba na mu ta saba na saba ba ce mu da saba uwar ragoki a kara uwar ragoki sha ruwan zahin banza ai na ce ma yaro ka haka ka samu lahana da jikin ka ba hana rubuce ba kawai na tashi na ce ma sani na ce ma sani ma ku cin doki wani ba hajjin linzami sai ni ma ku cin doki ne za gaba ne za baya ta ne rigiza rigiza mugun doki ai sani ma ku cin doki wani ba hajjin linzami ai na ce ma alhaji na ce ma ba ci ranar ke gurba ka dubana na ta ba ci magani ba aiki na ce ma duk wanda bai zuwa gida bai mai dan wancan dokin durowa yaro babu tambaya ba a shi na ce ma gurma da muwa shago muwa yesu kuka sha kudu mu sha ga kiti na ce ma ko dan kallon dambe ko dan dambe barin ba shi asirin dambe alhaji na kuma na gaya maka duk inda ka ce sana'a ka ka tashi Allah ya baka sa'a sai ka je ka je kasuwa in kana da tsohuwa ka sai mata tufa dress ko na ɗari biyar ne ka tsoka mata sannan ka sai mata takalmi na ɗari da hansu sannan ka je ka samu rigar ka mai kyawu ka samu tsohon ka kai mai babban riga kai mai hula ko ta naira ɗari da hamsin ne sai ka je ka ce Allah shi ba ai yaji ka kai mai ce Allah ya malama ka duk wannan ce yana ganin ba ka kada shi da kan wancan dokin durowa ai na ce ma ni na yi musu ranar yan wancan dokin durowa ai na ce ma ba ki ranar nake guru ba ka ta wani ranar ka ba ki ma na ce ma sai na kashiya gani ni wallahi ni an na sama ni an wallahi ni ne ai yaron sama. Ana ce ka da Sacra da te dava Yeah. <laughs>